tafar riyadu salihin a wannan masallaci na abdurrahman ibn auf a kofar wambai cikin birnin kano in ba manta ba darasinmu na ƙarshe mun cike da ƙarshen hadisi na 678 cikin kitabul ma'murat babu wujubi ta'ati wulatil amri fi ghairi ma'asiya babin da yake bayani akan wajabcin yi wa shugabanni biyayya in ba da saban Allah suka yi umarni ba to da haka za mu tashi hadisi mai biye masa hadisi na ɗari shida da saba'in da tara mala ya ce wa an abdullahi ibn amrin radiyallahu anhuma an karɓo daga abdullahi dan amru dan as allah ya ƙara musu yadda baki ɗaya kala abdullahi dan amru ya ce kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi safar man kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a halin wata tafiya ba a faɗi wace tafiya ba ce amma waɗansu malamai suna ganin tafiya ce ta hajjatul wada hajjin bankwana wasu ce tafiya ce ta fito makka waɗansu kuma suka ce tafiya ce dai ba a san kowace ce ba ya kawo shi na kira ya ce fa nazalna manzilan sai muka sauka a wani masauki idan aka ce manzil wajen da matafi yake sauka ko don ya huta ko don ya shakata sannan daga baya kuma ya ci gaba da tafiyarsa wannan ana kiransa da manzil ga wanda yake matafi to sannan inda idan ka je zaka sauka dan ka biya bukatar ka ta tafiya kuma ka sake dawowa gida nan ma ana ce da shi manzil wa qur rabbi anzilni ko manzilan a wata kira'a ko munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin da aka ya ce kunna fi safarin fa nazalna manzilan mun kasance muna tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka sauka a wani masauki faminna man yuslihu khiba'ahu daga cikinmu akwai wanda yake gyara khiba'ahu jakarsa an gane ko khiba shine jaka ko kuma wajen da mutum yake shiga ya zauna duk ana ce da shi khiba kamar tanti ko rumfa wani ɗan ɗaki dai na tafi da gidanka da haka ana ce da shi khiba sannan kuma jaka da mutum yake sa kayansa a ciki ita ma ana kiranta da suna alkhiba'u da ke yace fa minna daga cikin mu man yuslihu khiba'ahu akwai wanda yake gyara abin da yake aje kayansa a ciki ko abin da yake sanya guzurinsa a ciki wa minna daga cikin mu kuma manyan tadilu akwai waɗanda suke jefefeniya da mashi ma'ana sun shagala su bayan sun aje kayansu ba su da wata damuwa har sun fita bayan ayari can wani fili na daban suna ta jefefeniya da mashi ma'ana suna wasan koyon harbi kenan ko kuma suna gyara kibiyoyinsu duk ana ce da shi intidal daga annabal. annadal shine kibiya ko kana jifa na ina jifan na tanadal kenan ko kuma nantadilu muna gyara kibiyoyinmu wa minna daga cikin mu man huwa fi jasharihi akwai wanda shi kuma ya tafi cikin tumakansa yana kula da su ma'ana tafiya irin ta mazauna karkara kuma masu kiwon dabbobi fulani ko larabawan ƙauye tafiya ce wacce ana yin ta kuma ana abokantakar dabbobi ma'ana ana tafiya tare da dabbobi saboda su wannan dabbobin a lokaci guda ana yi musu kiwo kuma a lokaci guda ana samun guzuri daga jikinsu idan an ji yunwa su za a tatsi su kuma a sha da haka abdullahi dan amru yana ba mu labarin halin da suka kasance a ciki a lokacin wannan tafiya da haka ya ce wa minna daga cikin mu kuwa man huwa fi jasharihi akwai wanda shi kuma ya tafi can cikin tumakansa yana lura da su idna da munadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam katsan sai ga mai kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kira ma'ana annabi ya turo da dan aike yayi kira san kira wanda zai yi shela as-salata jami'a ku yi sauri ku zo ku tattaru sallah ta haɗu wannan ita ce kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallama yakan sa a faɗa idan yana so mutane su taru duk lokacin da wani al'amari ya faru annabi yake so a tara masa mutane nan da nan ya musu hudu ba sai ce a je a ce as-salatu jami'a duk wanda ya ji kalmar as-salatu jami'a to ana nufin a zo masallaci a haɗu ko a zo inda annabi yake a haɗu akwai wani sako da za a isar da aka yace sai muka ji mai kiran annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira cewa as-salatu jami'a sallah ta haɗu a tattaru yace fajita ma'ana ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai muka tattaru zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa sai ya hau kan munbari ya mana hudu ba yace innahu lam yakun nabiyyun qabli ku sani ba a taɓa yin wani annabi ba kafin ni illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ala khairi ma ya'lamuhu lahum face ya zama wajibi ne ga wannan annabi ya sanar da al'ummarsa dukkan wani alkhairin da ya sani tattare da ita ma'ana annabawa duk wani abu da kake zaton alheri ne sun san shi kuma sun gaya wa al'ummarsu ba wani abu wanda yake na alkhairi wanda Allah bai sanar da annabawa shi ba kuma su ba su sanar da al'ummarsu shi ba duk abin da kake fata na alkhairi in ka bibi rayuwar annabi zaka tarar duk abin da ka bibici rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka tarar da shi ba kuma wani ya ce maka alkhairi ne to wannan ba dai a maganar addini ba in ku ka yadda da shi to ka muna nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zato kuma ka muna nawa Allah zato domin dukkan alkhairi Allah ya sanar da annabawa su kuma sun sanar da al'umma babu wani alkhairi face Allah ya san shi in dai zai amfani al'umma kuma ya sanar da annabawansu sun sanar da su da ka maganar wani addini a ce annabawa ba su yi shi ba maganar wani zikiri a ce annabi bai yi shi ba to wannan yana nuna cewa asali Allah baya son sa asali ba zikiri bane asali ba alheri bane ba inda alheri ne Allah ya sani inda alheri ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani kuma shi baya yi wa mutanensa ruwa alkhairi kamar yadda kowane annabi haka sifarsa take shi yasa Allah ya ce wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin ku sani shi dangane da abin da yake na gaibu baya ruwa ai wa ma huwa alal ghaibi bi bakhil duk abin da yake alkhairi ne tattare da ku manzo Allah baya muku rowarsa doki yake Allah Allah yake isar muku da sakonsa da haka manzo Allah ya faɗa cewa babu wani annabi da aka yi kafin sa face wajibi ne akan wannan annabi ya shiryar da al'ummarsa dukkan wani alkhairi da ya sani tattare da su wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum kuma ya gargade su gabaran dukkan wani sharri da ya sani tattare da su shi yasa zaka ga idan ka bibiyi rayuwar annabi da hadisansa sallallahu alaihi wasallam yau ka ji ya ce kaza kaza kaza aikin alheri ne ku aikata gobe kuma sai ka ji ya ce kaza kaza kaza sharri ne kar ku aikata duk wani alkhairi in an sani a isar duk wani sharri in an sani shi ma a faɗakar wannan shine aikin annabawa sai manzo Allah ya ce wa inna ummatakum hadhihi ku sani wannan al'ummar taku da kuke gani ju'ila afiyatuha fi awwaliha zaman lafiyanta yana farkonta kubutarta yana farkonta alherin ta baki ɗaya ya ƙare aina a farkonta yan ƙarshe sai dai su haƙuri da abin da suka samu na gaba ya gaba na baya sai tsinta hula ma'ana duk wani abu da kake takama da shi na alkhairi sahabbai sun riga ka saninsa sun riga ka morarsa domin su ne farkon wannan al'umma kuma zaman lafiya ya tattara a farkon wannan al'umma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin halifofinsa musamman Abubakar Umar daga kashe sayyidina Umar ko Uthmanu Ali kuma al'umma ta shiga rikici da haka wannan shine ma'anar wa ju'ila ko ju'ila afiyatuha fi awwaliha an sanya zaman lafiyar wannan al'umma a farkonta malamai suka ce wannan yake nuna ƙarshen wannan al'umma zai kare ne da me da fitintunu da bala'ai yau ka ji can ya barke, in can ya lafa gobe can ya sake barkewa, haka har Allah ya tashi alkiyamarsa zaman lafiyar al'ummar mu ya ƙare ne a farkonta ana nufin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin halifofin nan nasa guda biyu na farko Abubakar da Umar tun daga kashe sayyidina Umar fitina ta bude cikin wannan al'umma kuma ba za a daina ba har Allah ya nade kasa da manzo Allah ya faɗa abin da ya raba tsakanin wannan al'umma da fitina shine wani kyaure kuma manzo Allah ya ce wannan kyauren shine Umar sayyidina Umar ya tambaya annabi ya ce to shi kyauren karya shi za a yi ko bude shi za a yi manzo Allah ya ce karya shi za a yi sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ko in an karya kyaure zai sake rukuwa inda budewa aka yi to ana iya dawo a kulle amma an karya to magana kullewa babu karya wannan kyaure shine kashe sayyidina Umar da aka yi tun daga nan fitina kuma ta bude ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama sai dai wani lokaci Allah ya lafa anan wani lokaci kuma can ya balle wani lokaci a samu sauki a can wani lokaci kuma can ya balle duk wanda ya karanta addini kuma yake da imani to ya yarda da cewa waɗannan abubuwa da suke faruwa alkawari ne na gaskiya wanda Allah ya faɗa kuma manzon Allah ya faɗa ba makawa za su faru hakan baya hana cewa a yi iya ƙoƙarin a guje musu amma fa alkawarin Allah ne har ƙasa ta naɗe wannan al'umma za ta ƙare ne cikin fitina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayusibu akhiraha bala'un ƙarshen wannan al'umma ta ku da kuke gani bala'i zai ta samun ku wa umurun tunkirunaha da abubuwan da ba kwa so za su yi ta faruwa wa ji fitanun fitintunu za su yi ta zuwa yuraqqiqu ba'daha ba'dan shashin fitintunin yana mantar da kai shashi idan yau ka ji bala'i ya bala'i a waje kaza hankali duk ya tafi can wajen wani yana barkewa kuma sai a manta da wancan mu ɗauki ƙarshe-ƙarshen abubuwa da suke faruwa yanzu a rayuwar da muke ciki da ana tsaka da yakin falasinawa ko katsan sai kuma wata fitinar ta fito yakin libya sai ɗauki hankalin mutane daga falasinawa daga libya sai aka faɗo syria sai aka manta da maganar libya daga libya sai aka koma misra sai aka manta da maganar mai suriya to haka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan musiba ta musiba ana cikin nan sai wani waje ya barke da zarar wani waje ya balle sai ya mantar da kai wani waje da zarar wani waje ya balle sai ya mantar da kai wani waje wannan bisa ga ɗaya daga cikin fasarorin da malamai suka yi ba kalmar yuraqiqu kenan wasunsu suna mantar da mutane wasu su saboda girman wasu amma ruwayoyi sun zo a daidai nan a wata ruwayar a madadin yuraqiq yuraqiq waɗansu suna sauƙaƙa maka jin zafin wasu an gane ko wata musibar tana sauƙaƙa maka jin zafin wata domin ana cikin wata idan ka ga abin da ya faru a wata sai ka ji wancan ma nafila ne na nan kuma ya ɗauki hankali to shi ne yurafik a madadin yurafik a wata ruwayar yudafik wata tana turo wata haka musibin za su yi ta faruwa har alkiyama ta tashi daga wannan ta barke sai ta turo ta ita ma sai ta barke musibu sai ta haifar ne musibu bala'ai sai ta haifar ne bala'ai kutuntunu sai ta haifar kutuntunu haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da haka wannan siga ko lafuzza guda uku duk an rawaito a cikin wannan hadisi yuraqiq ko yurafiq ko yudaffiq taji'ul fitnatu fitina za ta zo faya yaqulul mu'min har ka ji mumini yana cewa hadhihi muhlikati ina dai jin wannan da ita ce sanadina a ita zan tafi Mana mai imani duk lokacin da musiba take faruwa duk lokacin da bala'i yake faruwa baya cire kansa a lissafi yana jin tayu shi ma a ciki zai tafi manzo Allah ce haka zaka ji mai imani yana faɗa faɗar wannan a irin wannan yanayi imani ne amma musibusi ta faruwa mutum ya rinka jin kawai kamar shi ba da shi ma ake ba abin ma bai shafe shi ba to wannan ko shakka babu alama ce ta kekashewar zuciya domin yana daga cikin hikimomin Allah na jarabtar mutane da musibu dan ya tunatar da su lahira ya sa su su dawo cikin hayyacin su maganar addinin su maganar imani duk lokacin da kaga ana musiba mutum yana jin babu shi a ciki shi abin tunda bai shafe shi ba tunda ba a garin su bane ba oho to ko shakka babu wannan alama ce ta rashin imani amma mumini na kwarai a lokacin da musiba take faruwa ga wasu daga cikin ƴan uwansa muminai a kowane sassa suke a duniya to yana jin cewa irin wannan abin zai iya samun sa watan wata rana shine annabi ce fa yaqulu mu'min sai kaji mumini yana cewa hadhihi muhlikati la'allani wannan ita ce sanadin halakata la'allani a wannan yanayi zan tafi amma ba kawai faɗa da baki ba abin nufi yana gyara ayyukansa domin wanda ya san zai mutu ba surutu ne nasa ba menene nasa aiki aiki na kwarai tuba daga laifuffuka manzala ya ce sun matankashifu ana nan ana nan kuma wannan musiba sai ta kawo da ka zai tsammani a cikinta za ka tafi sai kuma Allah ya kawo sauki sai ya yi ta wata ji'ul fitna sai kuma wata fitina ta sake kunno kai fa yaqulu mu'min sai ka ji mumini dai yana cewa hazihi hazihi to ta yi wannan ce ta yi wannan ce man ahabba an yuzahzaha anin nari duk wanda yake so a nisanta shi daga shiga wuta kaga bai ce ba a tsare shi daga mutuwa domin ita mutuwa mai ce ce dole ce dole ce innal innal innal innal maniyata ma'ana ita dai mutuwa dole ce ba a guje mata ba ta shallake wani tabar wani sai dai in lokacinsa bai yi ba innal manuna hiya sabilu faman ya kullam yantahi to bin hajihi fa an qadi kamar yadda ibnu nasir yake faɗa ma'ana faman ahabba an yuzahzaha anin nar wanda yake so a nisanta shi dai daga wuta ba wai a fasa mutuwa ba domin ta zama dole wa yudkhala aljanna kuma a shigar da shi aljanna fal ta'tihi maniyatuhu lallai ya zamo mutuwarsa ta riske shi wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir yana mai imani da Allah yana mai imani da ranar lahira dole ne ya dan uwa sai na mutu dole sai ka mutu dole sai mun mutu kowa sai ya mutu kullu nafsin za'iqatul maut menene lakanin mutuwa menene kubuta daga mutuwa ba mutuwar bace ba matsala a'a abin da za a je a tara shine matsala me abin da za a je a tara ko wuta ko aljanna to wanda yake so ya samu makarin mutuwa maganin raɗaɗin mutuwa maganin fargabar mutuwa to lalle ya zama mai imani da Allah mai imani da ranar lahira mutuwarsa ta riske shi yana kan wannan sharaɗi insha Allah mutuwa ka sai ta zo ma da sauki insha Allah takaicin mutuwa sai Allah ya yi maka domin ya ce faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur duk wanda aka nisanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna wannan ya shi rabo wannan shi ya tsira Allah ka samu cikin su da rahmarka wa mal hayatud dunya yau daman ba komai bane rayuwar duniya illa mata'ul ghurur ce jin daɗi ne mai ruɗi da haka annabi ya ce duk wanda yake so a nisanta shi daga wuta a shigar da shi aljanna to mutuwarsa ta riske shi yana mai imani da Allah mai imani da ranar lahira imani da Allah ka yadda da shi a matsayin ubangiji ka sifanta shi da dukkan sifofin da ya sifanta kansa ka sifanta shi da dukkan sifofin da manzansa ya sifanta shi da su ka yarda da cewa shi ne mai halitta duk wanda ba shi ba abin halitta ne shi ne abin bauta duk wanda ba shi ba mai yin bautan ne to wannan shi ne yadda da Allah to sannan me yadda da ranar lahira ka tabbatar da cewa bayan mutuwa akwai tashi akwai hisabi akwai wuta akwai aljanna kuma ka yi aikin da zai sa ka tsira a wannan rana ka guji aikin da zai sa ka taɓe ka yi hasara a wannan rana wannan shine imani da ranar lahira to sannan wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi kuma mutum yake yi wa mutane irin abin da yake so shi ma suke yi masa anan haka aka bar maganar amma idan muka koma hadisin bukhari la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi arwaya imamun nasa'i min al-khairi ɗayan ku ba zama cikakken mai imani har sai ya so ɗan uwansa abin da yake so kansa na alheri na alheri ka so wa mutane abin da kake so kanka na alkhairi wannan cikar imani ce ka rinka so wa mutane sharri wannan kuma rashin imani ne ko da ku kai kana so wa kanka akwai yanayin da mutum yake kaiwa ta fuskar ciwon zuciya da rashin cikar imani ya zama baya kyamatarwa kansa da kansa ma shari ballantana ya kyamatarwa wani ya san abu kaza mara kyau ne yake yi kuma yana fatan ma wani yayi kaga wannan alama ce ta mai, rashin imani asali shi a karan farko bai kamata ya aikata wannan abu ba saboda ya san mummuna ne ballantana kuma har a mataki na biyu ya rinka fatan wani ma yayi misali rowa zaka samu mutum marwaci ne kuma bayan ma shi marwaci ne kuma yana son wani ma ya zama marwaci irinsa الذين يبخلون wa الناس بالبخل nasa روى كما yana rowa kuma yana son wani ma ya har haushi yake ji in ya wani ya kyauta haushi yake to kaga wannan ciwo ne na zuciya sharadi duk abin da kake so wa kanka na alkhairi to ka so wa ƴan uwanka musulmi shi wannan yana daga cikin abin da ke rage raɗaɗin mutuwa kuma yake sa a tsira a ranar gobe alkiyama ko da mutum ya mutu dan mutuwar dole ce sai dai tsira ita ce sai wanda Allah ya datar sai wanda ya tsaya ya imani kuma ya aiki na gari Allah ka sa mu cikin su wa man baya a imaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ci gaba da cewa duk wanda yawa wani shugaba mu a fa atahu safaqata yadihi ya bashi tafin hannunsa suka hada asalin kalmar safaqa shine tafin hannu to larabawa idan za su yi ciniki sukan yi ban gishiri in ba manda ne shi yasa ciniki ma a larabci ake ce da shi me safaqatul yadi bi ma'ana albayu kenan ka miƙan tafin hannunka na miƙo ma nawa na miƙa ma ka karɓa ka miƙo min na karɓa to haka nan mubaya'a nuna goyon baya ga shugabanni asali larabawa sukan yi ne ta hanyar ka kawo hannunka shugaba ya kawo hannunka ku haɗa wannan shi ake kira da mubaya'a irin ta sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi sallam a lokacin bai'atul ridwan ubangiji ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara haka nan yace innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim to da haka idan ka ce safaka tafin hannu tafin hannu ko ana amfani da shi wajen saye da sayarwa kuma ana amfani da shi wajen caffa mubaya'a hada hannu na mabiyi da shugaba don nuna cewa ya yadda ya gamsu kuma ya yi biyayya to da haka annabi ya ce duk wanda yawa wani shugaba mu mubaya'a malamai suka ce ba dole kuma sai ta zama haɗa hannu da hannu ba tunda akwai yanayin da za a kai talakawan suna da yawa shugabannin ba zai yi su iya tsayawa su haɗa hannu da kowa ba an gane ko to amma da zara ka ce wane ya zama shugaba a garin ku ta hanyoyin da musulunci ya ce a naɗa shugaba waɗanne hanyoyi ne musulunci ya ce a naɗa shugaba na daga ciki akwai hanyar shura wasu masu sanin ya kamata su tsaya su tattauna su zaɓar wa al'umma shugaba irin yadda aka yi ga sayyidina Uthman na daga ciki shugaba wanda zai tafi ya ɗauko wani ya ce in na tafi wani ka zama kai ne shugaba kamar yadda sayyidina abubakar ya yi wa sayyidina umar lokacin da zai bar duniya ya ce to umar ka zama halifa na naɗa ka dan ina kyautata maka zato na alkhairi dan na san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau da dama ya ambace ka da alkhairi cikin wannan al'amari da haka in ka kasance akan yadda nake zata maka na alkhairi in naje Allah ya ce wa na bar al'umar annabi zan ce na bar musu wanda nake zaton ya fi su tsoron Allah in kwa ka canja bayan na tafi to Allah ya gani ni kan na iyayi na wannan yana daga cikin hanyoyin da ake zaɓar shugaba hanya ta uku wacce ba ita ake so ba shine juyin mulki idan aka samu wani yi juyin mulki juyin mulkin ya tabbata to musulunci ya ce a tabbatar masa da shugabanci kada ce za a yi tawaye gudun me kada fitina ta faru ko da shi din da takobi ya karba amma tunda ya riga ya karba to mu baya a ta tabbata a gare shi a bishi to daga dukkan cikin waɗannan hanyoyi da ya tabbata cewa ana zaɓin shugaba a musulunci in aka zaɓe su ya zama wajibi kai wa shugaba biyayya ba ka da damar ka ce a'a ko da baka haɗa hannu da hannunsa ba na cewa kai masa mubaya'a da aka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace duk wanda yawa shugaba mubaya'a shugaban da shugabancinsa ya tabbata ta ɗaya daga cikin hanyoyin da muka ambata fa safakata safaqata yadihi ya mika masa tafin hannunsa kamar yadda ake yi ta hanyar mubaya'a wa samarata qalbihi da kuma yadda da gamsuwarsa ta zuci shine samarata qalbihi ma'ana ya gamsu ya yadda da shi a zuci falyuti'hu in istata'a to lalle kai wa wannan shugaba biyayya gwargwadon iko fa in ja'a akharu yunazi'uhu in wani yazo ya ce zai masa ja'in ja dan tawaye kenan fadribu unqal akhar to ku da wuyan wancan din ma'ana ku kashe shi hukunci a musulunci ga wanda yazo ana zaman lafiya ga shugaba ya ce zai masa ja'in ja hukuncinsa shine a kashe shi haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi mai wannan hadisi yake nunawa wajabcin yin biyayya ga shugaban da shugabancinsa ya tabbata kamar yadda ya ce falyuti'hu in istata'a sannan hadisin kuma yana hani game tawaye domin ya ce fa in ja akharu yunazihu fadribu kal akhar idan ɗaya yazo yana ja in ja da shugabancin shugaba yana tawaye aka kasa ai sulhu da shi aka kasa fahimtar da shi ya doge a kan akan sa to fadribu un al'akar ku daki wuyan shi ɗayan ma'ana ku kashe shi dan me dan a samu zaman lafiya domin idan an kyale shi zai raba kan al'umma sakamakon haka jini zai salwanta dukiya za ta salwanta al'umma za ta shiga cikin bala'i a madadin bala'i ya game ko ina da ina wanda a takaita shi akan shi iya kansa rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi malai ce qawluhu yantadilu fadinsa cikin hadisi fa minna man yantabil daga cikin mu akwai wanda yantabilu ay yusabiqu bir rami bin nabli suke tserereniya ta hanyar gwada jifa da kibau suna gwada saiti wannan ya jefa wannan ya jefa shine at-tanadul wal jashar da yace wa minna man fi jasharihi ko ko wa minna man huwa fi jasharihi kalmar al jashar din nan yace bi fathil jimi wa shin da yawa jimin fataha haka nan shinun shi ma a masa fata ja sharu almu'jama shinun din mai digo idan an cire digon ta zama sinun wa birra sannan kuma ga ra'un wa hiya dawabul lati tar'a wa tabitu makanaha sune tumakai ko awakai ko dabbobin da suke kiwo kuma suke kwana a inda suka yi kiwo din mana irin dabbobin da larabawa ko fulani suke abokan takasu a halin tafiya ana tafiya su kuma suna gefe suna ta kiwon su ana lura da su ana sa musu ido idan an ji yunwa a nonon su in dare yayi inda aka kwanta su ma nan za su kwanta to wa minna man huwa fi jasharihi cikin mu akwai wanda yana cikin irin waɗannan tumakan nasa wanda yake abokantaka su a halin tafiya ko yake tafiya tare da su wa qawluhu da kuma yace yuraqiqu ba'daha ba'd wata wata tana sassauta wata ay yusayyiru ba'daha raqiqan wata tana mai da ɗayar ta zama mai sauƙi ko ba haka ba ai khafifan li'izami ma ba'dahu ta mai da ita mai sauki saboda wacce ta biyo bayan ta tafi ta girma fasani yuraqqiqul awwal da haka ta biyun ta sauƙaƙa ta farkon waƙila a wani ƙaunin aka ce ma'anahu abinda ake nufi da yuraqqiqu ba'daha ba'd ay yushawwiqu ba'daha ila ba'd bi tahsiniha wa taswiliha abin nufi wata fitinar tana sa ka ji magwanda waccan to har wani lokaci bala'i yake sa ka so wani saboda mai gwanda-gwandansa domin bahaushe ya ce in duka ya yawa na ina ake karewa na ka ake karewa ba wai fa dan na ka ake so ba a'a dan bala'in ya bala'i na jiki ba za a iya karewa ba gwanda-gwanda ma wai ki kibiya ido ko ba haka ba shine yushawwiqu ba'dha ina ai gwandama lokaci kaza da lokaci kaza ai gwandama abin da ya faru a waje kaza akan na waje kaza wannan san so ne na tilas ba wai dan haka aka so ba shine malai yace bi ha wa ha kaji wani yana kyautata wata kuma yana sawwala santa a cikin zuciyarsa wakila yushbihu ba'daha ba'dan a wani kaulin aka ce abinda ake nufi da yuraqiqu ba'daha ba'dan wata fitinar ta yi kama da wata yanzu duk waɗanda na bamu misali da su a baya wacce ce bata yi kama da uwarta ba fadan da ake a Falastino in ka kalle shi bai yi kama da fadan da aka yi a Libya ba fadan da aka yi kama a Libya da aka yi a Libya bai yi kama da fadan Suriya ba fadan da aka yi a Suriya bai yi kama ta wata fuska da fadan da ake yi a Misra ba yushbihu ba'daha ba'd shashin fitina yana kama da shashi wa nabi hunaida wa'il ibn hujr an karbo daga abi hunaida wa'il dan hujr radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kale yace sa'ala salama ibn yazid al-ju'fi salama dan yazid al-ju'fi ya tambayi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa kala sai yace ya nabiyallah ya ma'aikin Allah ya annabin Allah me wannan yake nunawa duk girman ka baka wuce a tambaye ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sukan tambaye shi kuma wannan yake nuna ladabi irin na sahabban annabi in sun tashi tambayarsa akwai kalmomin da suke amfani da shi wajen kiransa ba sa kiransa da suna tsirara ba za su ce ba ya muhammadu sai dai su ce ya nabi Allah ya rasulallah ya abul qasim da aka dai tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba mustahili bace ba an gane ko da aka malaman da suke hana ɗalibansu su tambaye su to ko shakka babu a sake gyara a sake dubawa in dai ciki da gaskiya ai wuka ba ta huda shi in ka san ka shirya me na tsoron a tambaye ka in dai da gaske kake Allah ne ya ce fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamu ku tambayi masana in ba ku da ilimi to masani ya ce karka tambaye shi wa zaka tambaya sai ka mutu da jahilcin ka da ka faƙala ya nabi Allah ya ce ya annabin Allah a ra'aita in qamat alaina umara'u shin ba ni labari idan waɗansu shugabanni suka tsaye a kanmu yas'aluna haqqahum suna neman mu mu biya musu bukatunsu mu cika musu haƙƙinsu na biyayya su kafa mana doka kaza kan mu saba da ita wata ta biyo baya kan mu saba da ita wata ta biyo baya mana suna neman haƙƙinsu akan mu kenan domin haƙƙin shugaba akan mabiya shine su masa me biyayya to idan aka yi wani zamani da wasu shugabanni suka zamo su ke jagorantar mu kuma suna neman haƙƙin su ka'in da na'in amma wa una haƙƙana, mu kuma sun hana mu namu wannan bai kama da yanayin da muke ciki ba kowane shugaba yana son a bi shi kowane shugaba yana son a yi masa da'a amma shin kowane shugaba shi kuma yake sauke nasa haƙƙin akan talakawa to idan aka samu irin wannan yanayi me mafita bari mu ji daga bakin da baya karya Ya ce, fa ma ta'muruna ya ma'aikin Allah da me kake umartar mu me za mu yi a wannan lokaci fa a'rada an sai annabi ya da kai domin annabi bai so ya ji wannan tambayar ba domin su tambayoyin da suke kawo hargitsi da yamutsi ba ko da yaushe ake son su ba sai dai kuma ba yadda aka iya dole dole sai an yi bayanin su in bukatar hakan ta taso ba dan kake kana so ba ba dan kana so ba kake shan madaci ko amma idan cikin ka ya kulle fa ya ka iya idza لم تكن illa al مركبا فما fama hilatul muttari illa rukubaha suka ce in baka da yadda ka iya dole abin hawanka sai ya zama mashi ne to ya kaiya ba abin hawa kuma sai an hau sai a hau tsini idza lam illa al-asnatu markaban fama hilatul muttari illa rukuba da haka ba makawa fitina sai ta faru ba makawa sai an yi samu matsala amma ba haka so ba kanin miji kyau da haka da aka yi wa annabi tambaya akan matsala ya kau da kai thumma sa'alahu fa a'rada an ya sake tambayar annabi ya sake kauda kai thumma sa'alahu fi saliyati aw fi salisati ya sake tambaya ta biyu ko ta uku fa jazabahu al-ash'as ibn sai wani daga cikin sahabbai ma ya finciko shi ma'ana yake so ya masa ishara kai baka ganin annabi baya son ya amsa wannan tambayar ne sai kauda kai yake amma kai kuma baka dina ba fa qala sallallahu alaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya ce da sahabbai baki ɗayan su shi mai tambayar da ma sauran kai da har mu ma a yau abin ya shafe mu manzo Allah ya ce isma'u wa ati'u ku dai ku ji ku bi wannan shine me akhaffu dararain mafi saukin cututtuka guda biyu shugaba yayi zalunci yayi kaza yayi kaza yayi kaza duk wannan ba wanda yake shakka akan me barna ce amma wannan ita ce mafi saukin barnar akan kuma ne a rasa zaman lafiya ce mafi saukin barnar malaman fikihu suka ce kabu irtikabu dararai ne wajibi yanzu idan ka fito ka ce za ka yi zanga-zanga a kan titi za ka yi tawaye za ka yi tashi hankali matsalar za ta gyaru sai dai ta karu karuwar da za ta yi shine yanzu kuma za ka sha tiya gas wallahi kuma za ka sha kulki za ka sha tiya gas za ka ji a jika ba a samu gyaran wancan ba kuma wata ana kukan targaɗe karaya ta yi ta samu to wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hango mana yace ku dai ku ji ku bi matukar abin da aka ce na ai ku jin ko ku bin ba saban Allah bane bayani ya riga ya gabata in saban Allah ne fala sam a wala ta'a babu ji babu biyayya tare da haka kuma babu tawayi an gane ko sai ka roƙi Allah madaukakin sarki ya canja maka su da wani addu'a makamin mumini an gane ko ka roƙi Allah ya canja maka da mafi alkhairi kuma kai kanka kuma ka gyara domin matsalar daga kai ta faro awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida isma'u wa ati'u ku ji ku yi da'a fa inna ma alaihim ma su nauyin da aka ɗora musu yana nan a kansu rantsuwar da suka yi da qur'ani cewa za su yi ba su yi ba tana nan tana bin su har cikin kabarin su kadda su yi dan wa alaikum ma hummiltum kuma kuma abin da aka ɗora muku na ku biyayya cikin abin da ba sako ba wajibi yana nan akan ku Zalincin shugabanka baya baka lasisin kai kuma ka yi abin da ga dama in an je lahira zaluncinsa da zunubinsa ba zai mantar da Allah naka ba da ka zai tambaye ka ya tambaye su to kaga ka ci taka jarabawar kai shine burgewa akan ka daka ta rawa wani rawa ka ta lalace sau da dama shaidan ke zuwa ya ziga ka ya tunzura ka ya hasala ka to ai sun yi kaza da haka kai ma yi mana in an hada da naka da nasu ma yau kai ne kai oho sai Allah ya ce su ya yafe musu kai kuma in yace bai yafe maka ba fa ya zaka yi haka da yadda zaka yi kar ka kalli wani ka kalli kanka da haka kowa ya ta kansa alaikum anfusakum in shugaba ya zama azzalimi idan aka gaya masa yake ji kai kuma baya baka lasisin ka zama azzalimi shugabanni sun sace kudin kasa sun yi kaza sun yi kaza kai ma a kasuwa sai ka tauye mudu shin wai wannan abin da kai ya hana Allah ya kama su da nasu kuma kai ya hana wailin yi wa na taimaka aiki wallahi ba za ta hana ba a gida ma mai gyada sai ta lotsa gwangwani in an yi magana ya ce amma ya kwashe kuɗin lokar gamma kenan ke ma lasisin kike nan shaidan kike nan hujja kike nan a wajen Allah ai toye gwangwanin ki shi ya bayu har zuwa ciyaman ya saci kuɗin mutane yau ki yi adalci kai ka yi adalci ni in yi adalci kowa ya adalci kaga azzalimi gobe a ce ya mulke mu ya gani zai yi Allah ba zai iya ba ba zai iya ba aqimu dawlatal islam fi qulubikum tuqamlakum ala ardikum haka hasan al-Banna ya faɗa saboda shekara 60 yace inda gaske ne daular musulunci kuke so ku tsayar da ita akan ku ku gani in bata tsaya a kasar ku ba amma ƙarya kuke yi kowa faɗa yake da bakinsa in ya koma gida azzalimi ne macuci ne shi da iyayensa ba a ga maciji bayan qur'ani cike yake da cewa wabil walidaini ihsana wabil walidaini sana to kai uban da ya haife ka ma ya kasa juya ka kai kuma sai ka juya shugabanka wallahi baka isa ba shi sama yake da kai ma kai kuwa kasa kake da mahaifinka amma ka kika juya a wajensa ka kika yi masa biyayyar da Allah ya ce ka zalunci matarka ka zalunci ƴaƴanka ka cuci yaranka na kasuwa kuma an yi magana ɗauka da kake musulunci kawai sai a ofishin gwamna musulunci kawai sai a ofishin shugaban ƙasa musulunci kawai sai a ofishin ciyaman na local government babu musulunci a gidanka babu shi a rumfanka ta kasuwa to ka gyara tunaninka ba haka musulunci yake ba musulunci a cikin ko ina yake ka yi gwargwadon naka ka gani sai Allah ya tursasa shi sai ma naka dole shi ma sai yayi da daka mu koma mu sake tunani mu sake lale manzo Allah ce fa inna ma alaihim ma milu nasu nauyin yana nan akan su wa alaikum ma miltum kuma na kuma yana nan akan ku da ku sauke naku in su ba sauke nasu ba su je su tarar da Allah rawahu muslim yamma muslim ya rawaito wannan hadisi mahalli shahid isma'u wa ati'u wa ana abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innaha satakunu ba'di asara hakika ku sani bayana za a yi ta yin san kai shugabanni su kwashe kuɗin al'umma kuɗin da ba noma suke suka samu ba kuɗin 'yan ƙasa ne da su da talakan ƙarshe a ƙasar daidai suke cikin haƙƙi amma sun tattare sun yi babakera sun yi handama sun mai da dukiyar ƙasa ta zama daga su sai 'ya'yansu manzo Allah ce za ku ga wannan ba ma gani haka wannan yana daga cikin abubuwan da suka isa su kara wa mai imani imani na abubuwan da annabi ya ta faɗa na gaibin da Allah ya sanar da shi tun kan abin ya faru kuma ya zo ya faru kamar yadda ya faɗa haka wannan zai tabbatar maka da cewa alkiyamar da ya ta faɗa za ta faru ma za ta faru domin duk abin da ya faɗa na alamomin ta wanne ne bai faru ba sai dan abin da ba a rasa ba a ƙarshe manzo Allah ya ce bayana za ku yi ta ganin son kai wa umurun tunkirunaha da al'amuran da ba ku son su kuna inkarin su kuna kin su saba wa Allah karara saba wa manzo Allah karara zalunci karara duk mai imani baya san wannan kai ko kai azzalimi ne baka san zalunci haka ɗabi'a ɗan adam take kaga shi ma mugu ne fa ko amma baya son mugunta to amma dole a yi maka mugunta saboda mai kai ma mugu ne yadda yake sa ka samu kariyar Allah daga muguntar wani kai ma karkai wani mugunta amma kama tu dinu tu danu in kai sai amma ka'idar Allah ce tit for tat manzo ce za ku ga abubuwa na san kai za ku ga abubuwa da ba kwa so qalu ya rasulullah sai ce sai suka ce ya ma'aikin Allah kaifa ta'muruna ko kaifa ta'muru man adraka minna zalika me kake umartar duk wanda ya riski haka daga cikin mu yayi kala sai ce tu adduna alhaqqa alladhi alaikum ku ba da haƙƙin da yake kanku na biyayya ga ku cikin abin da ba saban Allah ba wa tas'aluna Allah alladhi lakum ku kuma ku roki Allah ya kwata muku nasu domin shugaba karfi ne sai Allah ya isa babu abin da ke jijjiga mai mulki ya rugurguza shi wallahi su matallahi sama da addu'a amma duk abin da zaka ce zaka yi da mai mulki na ka ja ja ka ja ya ja to fitina ce kawai za ta yi ta faruwa amma ga makari da manzo Allah ya faɗa daga kin gaskiya sai bata in an rike wannan makarin to cikin salin alin kamar a cire mai daga man shanu maganar ta kare wai ke dora mai mulkin ke da ikon ya kwace akwai wanda ya sai dora in ba shi ba akwai wanda ya sai kwace in ba shi ba qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in masu mulki nawa ne suke jin ba za a iya ba da su amma kafin yammaci Allah ya gama da su faja'alnahum ahaditha wa ya ce muka san muka mai da su duniyar tarihi tani sun zama jiya gobe kuma wani ne Allah kaɗai shi ke da ikon wannan Allah kaɗai shi ke da wannan to da haka manzo Allah ya gaya mana sirrin ku ku ba da haƙƙin da ke kanku na biyayya cikin abin da ba saɓo ba kuma ku dage wajen roƙon Allah ya sauya muku ubangiji zai sauya muku amma da sharaɗin in ku kuma kun bi abin da ya ce in kun yi abin da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya muku domin ba ka da yadda za ka yi Allah ya saurare ka kana saɓa wa manzansa baka da yadda za ka yi Allah ya biya bukatar ka alhalin ka taka doka da ka'idojin manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man ata'ani faqad ata Allah duk wanda ya min da'a ya sani Allah ya wa daidai da faɗin Allah mun man rasu rasula a ba Allah duk wanda ya bi manzan Allah kar yin shakka ya bi Allah a duniya wake da wannan ga kaga na Abubakar shine kololuwar ne. daraja mu a wajen mu musulmi in ka cire manzan Allah cikin wannan al'umma amma ko shi bai da wannan lasisin cewa in ka bi Abubakar Allah ka bi sai dai cikin abin da Abubakar ya ce maka annabi ne ya ce in ka bi abubakar a nan ba abubakar ka bi ba wa ka annabi in ka bi ku annabi wa ka Allah amma da abubakar zai zo da wani abu nasa na ra'ayin kansa in ka bi shi wallahi baka ba Allah ba to ina kuma ga wanda ba abubakar ba ina ga wanda ba abubakar ba wake da wannan lasisin a duniya babu shi cewa wanda ya bi ni Allah ya bi ba mai wannan lasisin sai manzo Allah sai dai in mutum caye da kai yi kaza da kaza hadisi ne ya ce to kaga in kai ai ba shi kabu ba shi nasa kawai tallata ma hadisin hajar ya tallata ma da ka bi hadisin ba za ka yi masa tunkawa ka ce ai na bi ka ba a'a manzo Allah ka bi hadisi na karanta ma hadisi ka bi ba ni ka ba wanda ya bi hadisi ya bi manzo Allah wanda ya bi manzo Allah ya bi Allah da aka yayan uwa mu dawo cikin hayyacin mu da tunanin mu babu me wannan lamba a duk duniya sai manzo Allah sai dan Abdullahi kuma duk wanda yake son tsira in ba ta hanyar sai ba wallahi ba zai tsira ba haka yace man ata'ani faqad ata Allah duk wanda ya bi ni ya sani ya bi Allah wa man asani faqad asallaha duk wanda ya saba mun ya sani ya saba wa Allah yanzu akwai wani wanda in ka saba masa a duniya a ra'ayin kansa yayi sai ce ka saba wa Allah a na saba maka dai kuma ina da yancin in saba ma kai ma kana da yancin ka saba mun amma da ni da kai ba mu da yancin mu saba wa annabi in muka saba wa annabi Allah muka saba wa to amma abun mamaki sai ka ga ga abin da annabi ya ce ka tsaya a nan amma wani har yanzu yana ganin tukuna baka cika ba akwai wani sharaɗi sai ka cika kuma sharaɗin nan shi ya kirkiro kayansa sai da musulunci ya rayu a duniya sama da shekara dubu sannan suka kara sharaɗin tambaya sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina duk da suka rayu ba wannan sharaɗin naka su ina ne makomarsu su ina ce mako masu da Allah in dai aljanna ce mako masu ma'ana ka kare ta kanka da kanka kenan duk wani sharaɗi ba sai na buga misali ba kun sani sharuɗan suna nan sharuɗan suna nan bila adadin sharuɗan suna nan bila adadin kowa in yi burin kasa ya tuma sai ya kafa nasu sharaɗin sharaɗin mu bayan shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zakka wa sawm ramadan wa hajjul baiti wa kaza na shida sai an kara sai an kara kaga wannan son zuciya ne wannan duk abin da zaka kara abubakar bai san shi ba Umar bai san shi ba usmanu bai san shi ba aliyu bai san shi ba fatima ta sani ba hasan bai sani ba husaini bai sani ba to duk waɗannan ina za ka kai su ina za ka kai su in zikiri ne da yau na ce ni ba zan ba su ma wa'ancan ba su ba abin da ka gaya min yana komawa ni har ga wa'ancan in ka ce ni dan kaza ne saboda ba na yi su ma wa'ancan ba su yi ba da haka musulunci dai yana nan ka'idojinsa da dokokinsa suna nan wanda ya biya bi wanda ya kibi ya san bai bi ba alhalin yana sani da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya saba mun ko ya saba wa Allah wa man yuti'il amira faqad ata'ani duk wanda ya bi shugaban da na nada manzo Allah yana magana ne akan shugabanni da yakan nada jagorori a ƙauyuka jagorori akan rundunonin yaki kuma duk wanda ya bi shugaban da na nada to shi ma faqad afa ani ne wa an gane ko wa man ya'sil amira faqad asani duk kuma wanda ya saba wa shugabana to ko shakka babu ya sani ya saba mu domin wa ya nada shugaban ni na nada da haka in kace ba za ka yi masa biyayya ba to ni ka sabawa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi lokacin da wannan hadisi ya faru sahabbai sai suka ji wajibinsu ne su yi biyayya ga dukkan shugabannin da annabi ya nada musu to wannan sai kuma ya sa wani alheri ya sake zuwa sai wata rana aka naɗa wani shugaba ya tafi jihadi da shi da wasu sahabbai suna fita bayan gari sai ya tsaya musu hudu ba ya ce ku ni wane ne suka ce ranka ya daɗe kai ne shugabanmu ya ce kuma annabi ya ce ku yi biyayya suka ce kwarai sai ya ce ku tara min itace suka tara itace aka haɗa katon rami aka kunna wuta sai ya ce ku faɗa wasu har sun zabura za su tafi wasu suka riko su suka ce kai annabi fa mun bi shi ne don gudun wuta kuma wani ya zai kamu bayan gari ya samu a wuta suka ce to tun ba a yi nisa ba da madina a je a tambayo mana sai aka maza aka tura su yan aike suka je suka tambaya annabi suka ce kaji kaji shugaban nan da ka naɗa mana muna fitowa bayan gari ya haɗa wuta ya ce mu um, shi waye muka ce shugaba ya ce mu faɗa mazala ce a cikin ku akwai wanda ya faɗa suka ce ba wanda ya fada zuwa muka yi tambaya ce wallahi da kun faɗa ba za ku fita ba har kiyama innama ta'atu fil ma'ruf ana biyayya ne cikin abin da yake sananni a shari'a dan na ce duk wanda ya bi shugaba ni ya bi ina nufin in shugaba bai zo da son zuciyarsa ba daga karke wasu hadisin annabi kurman biyayya eh, kurman fassara fassara ta son zuciya ina ga waɗanda yau ba shi shugabannin da annabi ya naɗa bane ba su suka naɗa amma su ce ko wuta dai in dai wani zai shiga ni na zaɓotar Mukan kan kullum muna faɗa muna nanata ko ɗakin biredi ya shiga muna kofa wane wane in ya fito mu ci gaba da tafiya in bai fito ba wallahi ba za mu bi in akwai wanda idan ya ce a shiga wuta za a shiga kai tsaye to ba kamar ya wanda annabin ya naɗa ba ya ce a yi masa biyayya amma kun ga ko shi da ya ce a shiga wuta sahabbai suka ce a mu dai je mu tambayo aka je aka tambayo annabi ya ce wallahi da kun shiga da daga nan sai lazza direct za ku yi in an je ko filin alkiyama ba za a jira ku ba domin ko riga kun zaɓa wa kanku makoma wucewa za a yi da ku a ce azalce da aka ya dan uwa ka san me kake ciki duk wanda ya ce a yi masa biyayya ko duk wanda ma yi masa biyayya ta waje ba a kanka to kane masa biyayya ne akan ka'idar in bai saba wa Allah ba bai saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama ba muttafaqun alaihi wannan hadisi Imamul bukhari da Muslim suka rawaito وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن كربو دغ عبد الله دان عباس الله يكارا مس يدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي من كره من أميره شيئا فليصبر duk wanda ya ga abinci tattare da shugabansa to yayi hakuri in dai abincin bai taba addini ba duk yadda ka kai da ban shugabanka wata ran sai ya bata ma dan adam ne kai ma sai ka bata masa kuma zai iya yiwa batawar ba a akan sha'anin addini bane akan bukata ce taka da tasa ta yau da gobe shugaba yana so ai kaza kai kuma kana ganin ba haka ya dace ba ko kai ka kawo bukatar ai kaza da shawara shugaba ya ce mu kuma ba haka muke gani ba manzo Allah ya ce in kaga irin wannan ba a tawaye kai hakuri marra amin amirihi shay'an falyasbir duk wanda ya ga wani abin ki tattare da sa ya hakuri in dai abin kin ba sabawa addini bane ba to sannan sabawa addini malamai suka ce hawa hawa ne akwai sabawa addinin da ba za ta cutar da kai ba shi kadai za ta cutar nan ma ba ruwanka shugaba ya yi sata sata abin ki ne tare da haka ba za ta shafe ka ba satar sa shi kadai za ta cuta duk da haka kai kai basa biyayya satar sa shi zai je amsa tambaya a gaban Allah shugaba ya sha giya shugaba ya yi kaza ya yi kaza wannan shi ta shafa sahabbai kamar yadda muka sha buga misali kullum sun rayu a karkashin shugabannin da suke shan giya sahabban da sun fi ka fahimta sun fi ka imani sun fi ka sanin ina aka fito ina aka dosa ibn abbas a ibn mas'ud ibn abbas Anas dan Malik duk wannan ya faru a cikin tarihin musulunci da haka manzo Allah ya ce fa innahu domin yadda al'amarin yake man kharaja min as-sultan shibran duk wanda ya fita daga da'irar shugabancin shugaba daidai da tsani daya mata mitatan jahiliya zai mutu mutuwa irin ta jahiliya ma'ana zai mutu cikin ayyukan sako dumu dumu dumu dumu domin tawaye din yana bada lasisi na mutum ya kangara daga nan kuma ya ci gaba da yin abubuwa na gaban kansa wanda za su jawo masa saban Allah subhanahu wa ana nuna min lokaci yayi kuma gashi hadisi saura daya wa ana bi bakrata radiyallahu anhu qal daga bi bakrata saqafi Allah ya kara masa yadda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa man ahana sultanallahi fil ardi ahanahu Allah duk wanda ya wulakanta shugaba ko shugabancin da Allah ya zartar a ban kasa to ko shakka babu sai Allah ya wulakanta shi me yake nufi da shugabancin Allah shugabancin da ke gudana akan tsarin musulunci duk wanda ya wulakanta irin wannan shugaban ko irin wannan ka'idar ko irin wannan dokar to makomarsa a ƙarshen rayuwa sai Allah ya wulakanta shi rawahu tirmizi wa qala Hassan, imamu tirmizi ya rawaito wannan kuma yace hadisi ne mai kyau wa fil babi cikin wannan babi akwai hadisai masu tarin yawa fi sahihi cikin sahih bukhari da sauran littattafai ma'ana akwai hadisai masu tarin yawa da suke magana dangane da ire-iren wannan maganganu saboda muhimmancin su wa qad sabaqa ba'daha fi abwab malam ya ce hakika waɗansu daga cikin ire-iren waɗannan hadisai sun gabata a babubbukan da suka shuɗe a baya Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon banta ya nuna mana karya ya bamu ikon nisantata ubangiji ya gyara halayenmu da halayen shugabanninmu Allah ya gyara halayen ya gyara halayen shugabanninmu. Allah madaukakin sarki ya bamu mu lafiya ya ba zama lafiya assalamu tambaya ta ita ce malam ni ce mijina ya sake ni na ce masa ba zan fita ba sai na sai na yi zaman yaya ko yaya na. sai ta ce yau kimanin shekaru goma sha biyar kenan shin malam yin hakan da na yi akwai laifi Allah ya mai da malam gida lafiya idan mijinki ya yarda ya ware miki wajen zama babu laifi ki ci gaba da zaman ƴaƴanki wannan zama da kike babu laifi a cikinsa tunda shi ya aminta ya baki wajen zaman ba laifi iya abin da musulunci ya wajabta masa ne ya baki in ya sake ki shine wajen zama da abinci gwargwadon ki gama idda to amma da ya ga dama kuma bayan haka sai ya ga zai ƙara miki bayan kin bukata kin roƙa ya ƙara ki wannan ba laifi damarsa ce ganin damarsa ne addinin musulunci bai hana ba takarda ta gaba ta ce assalamu alaikum da fatan Allah ya taimaki malam Allah ya taimake mu baki da ta ce malam na sha azumi ba ni da lafiya ina cikin ramuwa a hankali sai na samu ciki a watan zulhajji kuma malam ina zaton na haihu a watan azumi to malam ya zan yi a yi min bayani abin tambaya nan shine me dalilin da yasa kika sha azumin tun a farko idan abin da yasa kika sha azumin tun a farko al'ada ce haila to dole dole sai ki jira har sai kin haihu kin sake rama wannan azumin domin macen da ta sha azumi sakamakon haila ko sakamakon rashin lafiya mai warkewa ko a kusa kusa ko sakamakon eh, tafiya to wannan ramuwa ce a kanta babu batun ciyarwa fadin Allah fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar ita ta shafe ki amma idan ya zama abin da ya sa kika sha azumin a asali ciki ne ko shayarwa ko kuma rashin lafiya mai ɗaukan lokaci ba a warke ba ko girman shekaru to wannan babu ramuwa a kanki daman ciyarwa ce shi kuma wannan ya shafi faɗin Allah wa alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin da ka ya kamata in uwa mata suke ganewa idan suka sha azumi sakamakon jinin al'ada to ramuwa ce babu bacin ciyarwa ko da wani azumin ya riske ki dole dai ba za ki ciyar ba sai ki jira har gaba ta sake kewayewa ki sake ramawa idan kuma ya zama kin sha azumi sakamakon ciki ne ko sakamakon shayarwa ne to wannan babu batun ramuwa daman akan ki asali ciyarwa ce domin da mai ciki da mai shayarwa abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar suka ce suna cikin waɗanda allah yake nufi da wa alal lazina yutiqunahu waɗanda za su yi azumi amma su kai shi da kyar to su waɗannan hukuncin su shine fidiyatun ta'amu miskin su yi fidiya wacce ita ce ciyar da miskini amma wanda rashin lafiya ko halin tafiya ne yasa ya sha azumi wanda haila ana irga ta cikin rashin lafiya kuma rashin lafiyar mai warkewa da wuri domin wata ɗaya kafin wata kin gama hailarki kin shiga tsarki to kaga ane masa kiyasi da kamar ciwon kai ko wata 'yar masassara ko makamancin haka to wanda suka sha azumi ko sakamakon wannan ba ciyarwa ce a kansu ba ramuwa ce ko da kuwa ba su samu rama wannan shekarar ba to ba za su ciyar ba sai su jira sai shekara ta gaba dai rama ɗin domin hukuncin ramuwa ce a kansu shine fa'iddatun min ayyamin ukhra da haka ya yan uwa ya yar uwa tambayar da kika yi mana amsa ta ba za ta fito ba sai kin amsa mana tambayar mu kuma da muka yi miki me dalilin shan azumin ki a baya idan kin ce al'ada ce to dole yanzu ki sake jinkirtawa sai kin haihu kuma sai ki dai rama ana nan dai ana binki amma idan kika ce ba rama ciki ne daman yasa to sai mu ce to asali daman ba ramuwa bace akan ki asali ciyarwa ce wanda kika riga kika fara ramawa afallahu amma salafa yanzu ragowar ba ramuwar azumi zaki ba ciyarwa zaki ki samu muskini guda ki bashi abinci a matsayin na ci lokaci daya shine a madadin azumi na rana daya in kika bashi abincin sau uku a wuni na safe da na rana da na yamma a matsayin azumin kwana uku yake sauki ga Allah ko sauki na Allah rangwame na ma'aiki ko takarda ta gaba dan uwa ya rubuta cikin yaren larabci ya ce yana son mu ci gaba da bayani dangane da sahabbai waɗanda ba mu yi tarihinsu ba a takaice abinda na duba galibi shine wajen karatun namu ma mukan tsawaita bayani duk da haka karatun namu kamar ba a yi ba a yi ba wani lokaci sai ka ga da kyar za mu tashi da hadisi ɗaya ko biyu to in muka shiga tarjamar sahabbai tarihinsu kila abin su ya fi haka tsawo amma dai akwai fa'ida da haka abin da shawara ta zartar daga baya insha Allah za ka ji mun dora akai. kai in ka ji mun ci gaba da tarjamar sahabbai to shawara ta nuna mana mu ci gaba in ka ji ba mu ci gaba ba mun dora kamar yadda muka saba to sai a yi a tara a wani lokaci kuma duk da haka na san nakan dan yi kokari sahabin da ba a saba ji ba wani lokaci mukan faɗi waye shi waye shi haka amma sahabin da an riga an saba ji to ba al-ma'ruf la yu'arraf sahabin da yake daman sannan yanzu idan nazo na ce maka sayyidina abubakar shine wani shine wani ban fata ma lokaci ba yanzu kana da bukatar sai amma bayanin abubakar walaysa yasbutu fil azhani shay'un idza ihtaja an-naharu ila dalili wayin kana da bukatar sai an ce ma rana ita ce mai kullo wannan katotu wannan sai ba abin da ka sani kenan yanzu ka empty ce to haka nan Umar haka Usman haka Ali ba su da bukatar haka matan Annabi gaba ɗaya sai mun zo mun ce maka ita ce wance ita ce wance an haife ta kaza rana kaza yanzu bai ishe ka ba daraja a ce maka mata Annabi ce duk abin da za a gaya maka ba bayan wannan bane bai ishe ka ba a ce maka sahabin Annabi ne shine halifansa na farko ko na biyu ko na uku ko na hudu kana da bukatar wani bayani bayan wannan to amma idan aka samu wani sahabi wanda ya dan buya ba a san shi ba sai a fito da shi fili dan ka gane ko dan ma ka san sunansa kuma ka san sunan mai kyau ne sahabbai ma sun sa irin sa kai ma an yi ma haihuwa ka iya sawa da muka zo bayanin uwaisul qarni kuma in mun san ana makewa da wata kwana aita shigar da wasu abubuwa na san zuciya ai kaga in mun zo dole mu fito da shi yanzu uwaisul qarni da muka zo bayanin sa ba sai da muka tsawaita ba na jin wani ma sai ce har mun matsa mun wuce gona da iri wajen bayanin uwaisul sulkarni sayidu tabi'ina wanda annabi ya ce da umar zai zo zamanin ka kai masa eh, eh, ka bashi rigata kuma ya yi maka addu'a to kaga saboda a Kano an samu wani wanda shi ma ya ce annabi ya ba da riga a bashi ya ɓoye to kaga dole mu faɗi na garanti din da ɗan jaban na a gane shi yasa da ka yi mun haka ta bukata sai mai tambaya ce assalamu alaikum mala Allah ya saka da alkhairi dan Allah malam me aka fi so a yi a sujada tasbihi ko addu'a ko duka duka duka idan matsala ta yi matsala bukata ta yi bukata tasbihi yi a cikin ruku'u a cikin ruku'u damin shi ba addu'a anan tasbihi ya fi falala amma ita a cikin sujada in kana da wasu bukatu wanda ba a rasawa to dakatar da tasbihi yi ta miƙawa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Dauda yace amma ana faqad nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida ni dai kam da kuke gani an hana ni karatun qur'ani a ruku'u ko a sujada yace amma ruku fa azimu fihi rabb shi kan ruku'u ku yawaita girmama ubangiji subhana rabbiyal azim subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli duk wannan tasbihi ne a cikin ruku'u ana iya yi kuma babu wata abu in ba hakan ba babu wani abu in ba tasbihin ba amma da yazo sujada yace amma sujud fajtahidu fi du'a fa kaminun an yustajaba lakum shi ku sujada ku daji da yin addu'a cikin sa ya cancanta amsa muku a wata da yace aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbih wa huwa sajid inda bawa yafi ko ina kusancin matsayi ga ubangijinsa shine a sujada ba kusancin waje ba kusancin matsayi ko kai nan sai a ce na kusa da gwamnan Kano ne ana nufin gidanka da nasa kusa da ko kujera in an je kila kujera ɗari tsakanin taka da tasa ma'ana kana da kima da daraja a wajensa amma ba kusancin Allah ba a kusanci da shi na zati amma ana kusanci da shi na matsayi kusanci da shi na ilimi wa huwa ma'ahum aina ma kanu yana tare da bayansa a duk inda suke da ilimi amma da gangar jiki ya fi karfi yanzu ko daga cikin ko aka ce duk inda za ku tare kuke zuwa baka wahala shi ba girmansa ba zai zube ba idan mutane ga ka ga dagaci kullum kuma ka shiga ban daki kuna tare ka tafi wajen sakarcin ka kuna tare ka to irin wannan fa mutane suke so su gwada Allah Allah madaukakin sarki baya tare da bayansa da zati amma yana tare da su da ilimi ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء